الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب واشهد ان لا اله الا الله القائل والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصبوا على ما فعلوا وهم يعلمون واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله القائل ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه فاني اتوب الى الله في اليوم مئه مره عباد الله أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله ومراقبته بالليل والنهار وهو القائل يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عباد الله ماذا بعد الصحة إلا السفر ماذا بعد البقاء إلا الفناء ماذا بعد الشباب إلا الهرم ماذا بعد الحياة إلا الممات إخوة الإيمان إنما مرض القلوب من الذنوب وأصل العافية أن تتوب التوبة وما أدراك ما التوبة التوبة باب الأمل التوبة باب مفتوح التوبة دموع حارة يقول جل وعلا نبع عبادي أني أنا الغفور الرحيم سبحانه غفور رحيم من أعظم منه من أعظم منه جولا والخلق له عاصون وهو يراقبهم ويتلأهم ويحفظهم كأنهم لم يعصون من ذا الذي دعاه فلم يجبه من ذا الذي سأله فلم يعطيه من ذا الذي رجاه فقطع رجاءه وهو الكريم منه الكرم ومن كرمه أن غفر للعاصين والسائلين وأحب التوابين والمتطهرين عباد الله التوبة أن يقف العبد المذنب المقصر وكلنا مذنبون وكلنا مقصرون يقف العبد التائب أمام ربه منكسر القلب خاشع الجوارح ولسان حاله ومقاله يقول يا رب ليس لي رب سواك يقبل توبتي من يغفر لي إن لم تغفر لي من يرحمني إن لم ترحمني يا رب العالمين أيها المسلمون قد يقول قائل لماذا نتوب وما هي معاصينا وما هي جرائمنا فأقول تتوب يا عبد الله لأن الله أمرك وأمر كل, وأمر كل مؤمن معك فقال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون تتوب لأن ميزان لأن ميزانك سينقض أمام عينيك يوم القيامة فتوضع حسناتك في كفة وسيئاتك في كفة ولا ترجح الحسنات إلا بالتوبة النصوح التي تمحو السيئات تتوب يا عبد الله لأن الله يحب التوابين ويحب الأوابين ويحب المستغفرين تتوب يا عبد الله حتى يفرح العقرب وتغيظ الشيطان وتفرح الإخوة وتغزي الأعداء وتبين صحيفتك وترفع درجتك وتوسع قبرك وتعلي قدرك تتوب يا عبد الله لأن الله يقول ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون عباد الله هل من توبة هل من أوبة هل من عودة إلى الله فالله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل وليست التوبة لأصحاب الفواحش والمنكرات فقط بل هي لكل مؤمن قال تعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم كان يتوب إلى الله ويستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية أكثر من مئة مرة وعن ابن عمر رضي الله عنه يقول كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رواه البخاري في الأدب المفرد وأخرجه أحمد والله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله كل ليلة فيقول هل من تائب فأتوب عليه هل من صاحب حاجة فأقضيها له هل من مستغفر فأغفر له يا عبد الله فارق المعصية وأهل المعصية ومكان المعصية وكل ما يذكرك بالمعصية وأكثر من قوله تعالى قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا عبد الله جدد توبتك كل ليلة قبل أن تنام وحقق شروطها فلعلها تكون فلعلها تكون آخر نومه رد الحقوق المكتسبة إلى أصحابها فهذا من تمام التوبة من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب أتبع السيئة الحسنة تمحها فالحسنات يذهبن السيئات صاحب التائبين وجالب الصالحين يذكروك بالله فالمرء على دين قليل لا تنس سيد الاستغفار صباحا ومساء قل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت رواه البخاري في صحيحه من حديث الشداد بن عوف هذا وصلوا عباد الله على رسول على رسول الهدى فقد أمركم الله بذلك في كتابه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأعوانه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقوم الأشهاد بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وليا سؤالة تفتح لألا ودشيني ميغافر الذنوبين shi kaɗai ne mai karfan kuma shi Allah maɗaukakin sarki mai tsananin hukuma ne ga wanda bai tuba ba zuwa gare shi ina shaidawa lallai babu abin kyauta bisa cancanta sai Allah shi kaɗai ba shi da abokin tarayya wanda ya faɗa mana a cikin alkur'ani suratu ali imran aya ta biyar? Allah ce walladina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dhakaru Allah fastaghfiru li dhunubihim daga cikin siffofin masu takawa su ne waɗanda idan suka aikata wani abu na albasha ko suka zalunci kawunansu sai su tuna Allah madaukakin sarki sai su nemi gafaran zunubansu Allah ya ce wane ne mai gafarta zulmai in ba Allah ba sa'annan ba sa dogewa akan abin da suka aikata na wannan laifin alhali suna sani yana shaidawa lallai shugabanmu masoyinmu annabi Muhammad bawansa ne ko manzansa ne tsira da amincin Allah tabbata a gare shi da sahabbansa da iyalansa da waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ran tashin alkiyama yana ya faɗa cikin hadisin sai yake cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane tubu ila Allah ku tuba zuwa ga Allah wastaghfiru ku nemi gafaran Allah fa inni atubu ila Allah fil yawmi atamarra to da lallai ni ina tuba zuwa ga Allah a rana daya so ɗari inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah ina yi maskaina da ku wasiki da tsoron Allah maɗaukakin sarki musan cewa Allah maɗaukakin sarki yana kallon mu dare da yini lallai Allah madaukakin sarki kuma ya tabbatar mana da hakan a cikin littafin sa aya ta farko cikin suratul nisa'i Allah ya ce ya ayyuhan nas ya ku da kai ya ku mutane ku ji tsoron ubangijin wanda ya halicce ku daga rai guda ɗaya ya halitta daga wannan ran ya halitta mata matanta sa'annan ya tayar da mazaje da yawa da mata daga wannan rai guda biyu ku ji tsoron Allah wanda kuke roƙon juna da shi sa'annan ku ji tsoron yanke zumunta lallai Allah madaukakin sarki mai bibiyan ku ne a duk abin da kuke aikatawa ba za ku kuɗa ma Allah bayan Allah masu masallata menene bayan rashin lafiya bayan lafiya in ba rashin lafiya ba mutuna cewa lafiyar da muke da shi dama ce daga Allah in Allah maɗaukakin sarki ya ga dama zai karfi wannan lafiyar mutuna rayuwa da muke yi dama ce daga Allah lokacin da Allah ya ga dama zai karshe rayuwar mutuna cewa samartaka da ƙarfi da muke ji da shi dama ce lokaci na zuwa wanda rashin tsawon nan daman za ta za ta kukuce mana menene bayan rayuwa in ba mutuwa ba bayan Allah masu imani mu sani cewa duk wani cuta da ke iya shafan zuciya zuciya tana samun ciwo ne da rashin lafiya sanadiyyar aikata zunubai kuma babu abin da ke warkar da cutar da ke cikin zuciya sai tuba zuwa ga Allah ba abin da zai warkar maka da cutar da ke zuciyanka na kunci in ba tuba ba zuwa ga Allah madaukakin sarki tuba ko ba ce wanda take daya annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya tabbatar cewa kofar tuba a buɗe take kuma ba za a kulle ba har sai ranar da rana ta budo daga mafaɗanta ashe har yau kofar tana buɗe har yanzu kofan tana buɗe kuma Allah madaukakin sarki a cikin suratul hijir aya ta 49 yake a sanar da mu yake nabbi ibadi anni ana al-ghafurur rahim yake akai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ka sanar da bayina ka faɗa mu cewa lallai ni Allah mai gafara ne ko mai jin kai wanda ya tube ni na gafara ta zan gafarta masa Allah madaukakin sarki mai gafara ne mai jin kai ne wai wa yake Allah kyauta ne wa yake Allah karamci ne dukkan bayi suna saba masa amma kuma Allah madaukake sarki yana cewa da ba su kariya yana ba su abinci yana ba su lafiya kamar ba su taba saba masa ba ba wai wa ya roƙon Allah yake Allah madaukake sarki bai taba amsa masa roƙonsa ba wa ya taba tambayan Allah wani abu yake Allah yake shi tun da yake zuwa Allah bai taba bashi ba wane ne ka fatan wani abu wajen Allah yake tun da yake fatan Allah bai bashi ba kuma muna saba masa amma duka Allah yana mana wannan lalle Allah madaukakin sarki ya tabbata mai wannan siffa ta alkarim mai karamci daga cikin karamcin sarki Allah madaukakin sarki yake gafarta masu laifi yake bawa masu rokansa abin da suka roka kuma Allah yake yana son masu tuba kuma yana son masu tsarkake kawunan kansu daga laifuka lallai bayan Allah in aka ce mutum ya tuba ne mutum ya tsaya a gaban Allah ubangijinsa yayi intirafi ya yadda da zunubinsa ya yadda da cewa shi ka sashe ne abinda Allah maɗaukakin sarki yake ba ya iya yi cikakke abinda Allah ya hana shi ba ya iya nisantuwa ya roƙi Allah da bakinsa gaban jikinsa suna waɗanda suke nuna ƙasƙanci a gaban ubangijinsa ce ya Allah ba ni da wani ubangiji wanda ba kai ba da zai karbi tuba na ya Allah ba ni da wani ubangiji wanda ba kai ba da zan nemi gafara kuma ya gafarta mu ya ubangiji ban da wani wanda ba kai ba da zan nemi rahama da jin kai ya ji kaina mutum ya tsaya gaban Allah ya faɗi wannan da ji a ransa cewa kuma ba zai ƙara maimaita wannan laifin ba da ji a ransa cewa ba zai ƙara kusantan wannan laifin ba ya ku bayan Allah wani kila ya ce to me yasa za a ce mu tuba menene laifin me muka yi da za a ce mu tuba amsan da za ka ba ka shine Allah ka tuba ne saboda Allah ya umarce ka da ka tuba Allah ya faɗa mana cikin suratul nur aya ta 130 aya ta 31 Allah ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun yake ku tuba zuwa ga Allah gaba ɗayan ku ya ku masu imani lalle in kuka tuba za ku rabauta za ku samu aljanna zaka za mu tuba ne saboda Allah ya umarce mu da mu tuba ka sani zaka tuba saboda lallai mizanin aikinka za a tora shi a gaban gidan ran tashin alkiyama a ayyukan ayyukanka na alkhairi a gefe ɗaya na mizani a ayyukan ayyukanka na zunubi a gefe ɗaya na mizani ba abin da zai sa ayyukanka na lada na kirki su yi nauyi su rinjaye na zunubi sai da tuba zuwa ga Allah madaukakin sarki to wannan tuban da kuma aikata ayyuka na kwarai wanda wannan tuban shi ke sha da dukkan munanan ayyuka ka tuba ya kai bawan Allah saboda lallai Allah madaukakin sarki yana son masu masu tuba Allah yana son waɗanda suke koma zuwa gare shi Allah yana son masu istighfari da neman gafarar Allah madaukakin sarki ka tuba ya kai bawan Allah har Allah saboda Allah madaukakin sarki yana farin ciki da tuban mutum duk wanda ya tuba zuwa ga Allah shedan yana jin haushi yana shiga damuwa in bawan Allah ya tuba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama yana kwatanta mana irin farin cikin da Allah yake da bawa in ya duba. manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam labarin wani mutum daga cikin bayan Allah da yake tafiya cikin sahara da abun hawansa abun hawan nasa da yadda shi ta gudu abincinsa da abun shansa da guzurinsa gaba ɗaya na bayan wannan abun hawan duk yadda zai ya kama ya gagara ko ba zai iya kaiwa inda zai kai a kafa ba ya nemi guri ya zauna ya fidda tsammani yana jiran ko mutuwa ta zo masa ko wani ikon Allah ko ta zo ta tarar da shi a wannan guri yana sai bacci ya dauke shi yana farkawa daga bacci sai ga wannan abun hawan a gaba gare shi ya tashi ya kama linzamin abun hawan ya tabbatar ita ce ga guzurinsa ga komai akan wannan abun hawan annabi sallallahu alaihi wasallam sai saboda tsaban farin ciki yace ya Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka yake yayi kuskure saboda tsaban farin ciki maza Allah ke to farin cikin da Allah yake da bawa in ya tuba ya fi farin ciki da wannan bawon Allah ne ka tuba saboda Allah yana farin ciki da wanda ya tuba ka tuba saboda shedan yana jin haushi in mutum ya tuba ka tuba saboda littafin aikin ka ya haske yi fari ran tashin alkiyama ka tuba saboda darajar ka ta daukaka a wajen Allah madaukakin sarki ka tuba saboda kabarin ka ya rewata a wajen a ranar cikin kabarin ka ka tuba saboda darajar ka da kiman ka ya kara girma ya kai bawan Allah ka tuba saboda Allah madaukakin sarki ya nuna mana azzalimai su ne kadai waɗanda ba sa tuba a cikin suratul hujurat aya ta 11 Allah ce wa man lam yatub ulaika humuz zalimun duk wanda ba su bai tuba ba to lalle waɗannan su ne waɗanda suke azzalimai ya kai bawan Allah ka tuba saboda Allah madaukakin sarki yana shimfida hannayensa da rana saboda ya gafarta ma waɗanda suka yi zunubi cikin dare yana shimfiɗa hannayensa da dare gafarta ma waɗanda suka yi zunubi da rana ka tuba ya kai bawan Allah lalle Allah madaukakin sarki yana karɓar tuba gaba ɗaya Allah ya faɗa mana cikin ta tahrim aya ta takwas Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu tubu ila Allah tawbatan nasuha ya ku waɗanda suka yi imani ku tuba zuwa ga Allah tuba mai kyau asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum lallai ubangijinku zai gafarta muku kurakuran ku in ka tuba wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtiha al-anhar kuma Allah madaukakin sarki zai shigar da ku aljanna wadda koramu suke gudana a ƙarshen wannan aljanna annabi mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance yana yawan yin istighfari yana yawan neman gafaran Allah kamar yadda Abdullahi dan Umar Allah ya kare da a gare shi yake cewa يتيب كنا نعط للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد مئة مرة أن يقول رب اكفر لي رب اكفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أبلاي تقول يتي أزما لا أقول لا أزما أي ملوك كي منا كرغ من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يوم ما يتونا الدعاء رب اكفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اكفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم يتي ديوم كرغ من ذلك الله تيسو دريب متاجع أبو الزما ديوة in zan Allah sallallahu alaihi wasallam zai rinka wannan ina gani ina ga kai ashe ya kawata in ko da so miliyan ɗaya ne a zama dai bai yawa dai lai bawon Allah ka sani cewa ka duba saboda Allah madaukakin sarki yana saukowa zuwa saman duniya kowace dare saukowa irin wacce ta dace da girmansa da matsayin sa yana faɗin cewa hal min ta'irin fa atubu la alai wane ne zai tuba in karfi tubansa wa zai nemi gafara in gafarta masa wa zai nemi roƙe ni wata bukata in biya masa Allah madaukakin sarki yana wannan a kullum ya kai bawan Allah ka duba ka bar masu aikata laifi ka bar sabon Allah ka nisanci masu sabon Allah ka nisanci gurin da ake sabon Allah ka nisanci duk wani wanda zai rinka tuna maka wani aiki na sabon Allah kuma ka yawaita faɗin addu'an da Allah madaukakin sarki ba mu labari a cikin suratul a'raf wa فقل tafsir ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رفقين يا أبنجي مو lallai mun zalunci kawunan mu ya Allah in baka gafarta mana ba ya Allah in baka tausaya mana ba lallai za mu kasance daga cikin hasararru kai wata wannan addu'a ya kai bawan Allah duk lokacin da ka zo kwanciyan bacci ka jaddada tubanka kar ka ce jiya na tuba yau ma sake tuba saboda zai iya yiwuwa wannan ita ce baccin ka ta ƙarshe ka cika sharuɗan tuba ka cika sharuɗan tuba ka bar laifi a lokacin da kake da damar aikata laifin ka yi niyya a zuciyarka ba za ka ƙara aikata wannan laifin ba lallai ka zaman to kana da wannan ka mayar da haƙƙoƙi na wasu wanda ke hannunka bisa zalunci ka mayar da sun zuwa ga waɗanda suka cancanci wannan haƙƙin to da wannan yana daga cikin abin da ke tabbatar da tubanka zuwa ga Allah Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar bisa harshen manzansa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lallai yin istighfari da cewa Allah na tuba ba sa sa Allah ya yafe maka haƙƙin wani dan uwanka da ka zalunce sai in shi ya yafe maka kamar yadda haƙƙoƙin mutane zuwa ga masu ita lallai duk wanda ya lalace istighfari Allah madaukakin sarki zai sa masa mafita a duk wani kunci da wata damuwa da ya shiga ciki duk wani kunci da ya shiga Allah zai samu masa mafita kuma lallai Allah madaukakin sarki zai azurta shi ta inda baya tsammani lallai ka rinka biyo munanan ayyuka da ka aikata ka biyo su da kyawawan ayyuka lallai kyawawan ayyuka suna tafiyar da munanan ayyuka kamar da Allah madaukakin sarki fara innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lizzakirin lallai kyawawan ayyuka suna zama sanadiyyan akan gare maka lizunubin ka na munanan ayyuka ya kai dan uwa kai abota da masu yawan tuba zuwa ga Allah ya zama abokan zaman ka sune mutanen kirki waɗanda za su rinka tuna maka Allah su rinka tuna maka tuba zuwa ga Allah su rinka nisanta ka daga sakon Allah su zama su ne abokananta so da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa al-mar'u ala dini khalili lalle kowanne mutum yana kan addinin abokinsa ne falyanzur ahadukum man yukhalil kowa ya duba wa zai abokantaka da shi to da ya zama da daga cikin waɗanda za ka rinka abokantaka da su su ne mutane kirki masu tuba masu tuna maka Allah madaukakin sarki ya kai dan uwa mai albarka kar ka manta da addu'an da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan addu'an ita ke jagoran dukkan wani istighfari a duniya annabi sallallahu alaihi wasallam yake duk wanda yayi wannan addu'a lokacin da ya wayi gari sai mutu kafin rana ta fadi da ikon Allah ya mutu dan aljanna duk wanda ya wannan addu'a bayan rana ta fadi ya mutu kafin gari ya waye lallai wannan dan aljanna ne kamar da imamu bukhari ya rawaito hadisin sahabi shaddad bin awf wannan addu'a ita ce Allahumma ta rabbi la ilaha illa anta ne wa ana abdu wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abubu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta wannan addu'a manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ita ce jagoran dukkan wani istighfari manzan Allah sallallahu alaihi duk wanda ya karanta bayan ya wayi gari ya rasu Allah ya dauke ransa kafin rana ta faɗi, ana kyautata zaton ya mutu dan aljanna duk wanda ya faɗa bayan rana ta faɗi, ya rasu kafin gari ya waye ana kyautata masa zaton cewa ya mutu dan aljanna Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa adhuku bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mana zunubanmu ya yafe mana kurakuranmu ya ba mu ikon tuba kafin mu bar duniya ya sa mutu da kalmar shahada kalmar la ilaha illallah اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا اللهم اجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد قوموا للصلاة يرحمكم الله